Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan safiyar Talata 26 ga watan Yulin shekarar 2018 akan mitoci 49 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya jin ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyon amfani fara'a sarauniya nomad dalar da niya sai kuma alfa radio a birnin kuma sun gana yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da asuba, Baba Yakubu makili ne tare da Jummai Ali za mu gabatar muku da shirinmu na wannan safiyar. Kafin ku ji rahotanninmu ga kanin labarai. Jiya Litinin aka fara wani zagaye na shawarwarin samun zaman lafiya a ƙasar Sudan ta kudu a birnin Khartoum. a saboda fargarar rikicin kasuwanci tsakanin amurka da china kasuwannin hannayen jari sun yi faɗuwar kashi ɗaya daga cikin ɗari a jiya litinin ana shirye-shiryen faɗaɗa filin saukar jiragen sama na hitro ƙasar ingila filin saukar jiragen sama mafi girma a turai to kuma kun gama jin labaran za ku ji cewar yau take ranar da za a yi karan tsakanin najeriya da argentina a gasar cin kofin duniya to ko shin super eagles ta shirya gwamnatin tarayya ta ba mu goyon baya nff ta ba yan kwallo da coaches goyon bayan da duk abin da suke so abubuwa guda biyu suka rage mu na farko dai mu shiga hili muna neman addu'a ga dukkan kowane dan najeriya za ku kuma ji cewar ana gudanar da wani taron ƙasa da ƙasa a jami'ar bayero a jihar kano akan ilimi da zaman lafiya na dr hassan alturabi in ilimi ya bazu ya yawaita jama'a za su zauna lafiya ba za su kyamaci wani ba shi misali ilimin musulunci da shi wannan bawan Allah ya nuna mana ya kuma nuna cewa ilimin musulunci ba ilimi ne za ka kyamaci wani bayan haka ali mustapha sakwato na tafi da shirinsa na tsaka mai wuya wanda a yau shirin zai mai da hankali a jamhuriyar niger amma duk sai bayan kun sha labaran duniya assalamu alaikum ga labaran mai karanta jummai ali Shugaban ƙasar Sudan ta kudu Salva Kiir ya yi alkawarin kawo ƙarshen wahalar da 'yan ƙasarsa suke sha. Shugaban ya wannan furicin ne wajen wani zagaye na tattaunawar gaba da gaba da shugaban 'yan tawaye Rick Macha jiya Litinin. To amma a wannan karin ana ganawa ce a birnin Khartoum. A makon jiya shugaba Kiir da shugaban 'yan tawaye suka gana a Addis Ababa babban birnin ƙasar Ethiopia ba tare da cimma wata yarjejeniya ba. galibi dai shugabannin biyu suna samun saɓani ne akan ɗaunin iko da kuma shawarar da masu hamayya suka gabatar na rushe majalisar wakilan ƙasar haka kuma shugabannin biyu suna samun saɓani akan matakan tsaro shugaba yoweri museveni na ƙasar uganda wanda yake birnin kartun domin taimakawa wajen shiga tsakani ya jaddada aniyarsa ta yin aiki da shugabanni a yankin domin kawo ƙarshen rikicin. jiya litinin kasuwannin hannayen jari a turai da amurka suka faɗi a yayin da damuwar da ake nunawa a kan rikicin kasuwanci ya yi kamari a duk faɗin duniya kasuwar hannayen jarin amurka ta faɗi da wajen fiye da kashi ɗaya daga cikin ɗari a yayin da kasuwannin hannayen jari a turai suka faɗi fiye da haka an yi asara to amma hannayen jarin fasaha su suka fi ɗanɗanawa domin sun faɗi da fiye da kashi biyu daga cikin ɗari faduwa mafi girma da aka gani tun watan afrilu shugaban amurka donald trump ya ba da sanarwar shirye-shiryen ƙara kuɗin haraji akan kayayyakin da china take sayarwa a amurka yana misali da damuwa akan matakan tsaro nan da makonni biyu amurka ke shirin fara ƙara haraji akan kayayyakin da china ke sayarwa a amurka na fiye da dala biliyan talatin china ta yi alkawarin mai da martani nan da nan matakin da ya sa ƙasashen na duniya guda biyu waɗanda suka fi kowace ƙasa bunƙasa tattalin arziki fara rikicin kasuwanci. ɗaruruwan 'yan ƙasar iran ne suka shiga gangami a kan tituna a birnin tehran domin nuna rashin amincewa kan munan cewar taɓarɓarewar tattalin arzikin ƙasar matakin da ya zama zanga-zanga mafi girma na ƙin jinin manufofin gwamnatin ƙasar rabon da ga irin haka an yi shekaru An faro zanga-zanga ta jiya Litinin ce daga wurin da ake kira Grand Bazaar, inda kafofin yada labarun kasar da shaidun gani da ido suka ce masu shago sun rufe kantinansu domin nuna fushinsu ga rashin kasuwa da kuma yadda darajar takardun kudin kasar ke faduwa da suka yi faduwar kashi 50 daga cikin 100 cikin watanni shidda. hotunan bidiyo da sashen fasha na nan muryar amurka ya samo daga mutanen yankin sun nuna ɗaruruwan masu shago da masu zanga-zanga suna wucewa ta titunan tsakiyar birnin tehran suna kururuta la'anar manufofin gwamnatin ƙasar waɗannan labarai suna zo muku ne daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Bai ɗaya Majalisar Wakilan Ƙasar Birtaniya ta yi na'am da shirye-shiryen faɗaɗa filin saukar jiragen sama na Heathrow, filin saukar jiragen sama mafi girma a Turai, bayan an yi shekara da shekaru ana yin muhawara akan irin tasirin da ɗaukan wannan mataki zai yi. Jiya Litinin Majalisar da ake cewa House of Commons ta jefa ƙuri'a biyar, na amincewa gina hanyar saukar jiragen sama ta uku a Heathrow. Gwamnatin Prime Minister Theresa May ta masu ra'ayin riƙau da ƙungiyoyin 'yan kasuwa sun goyi bayan ɗaukan wannan mataki sosai. Gwamnati ta lashe takobin cewa za ta faɗa da filin saukar jiragen saman ba tare da an taɓa aljihun 'yan ƙasar ba, ma'ana ba tare da an taɓa harajin da mutane suka biya ba, kuma matakin zai samar da ayyuka dubu ɗari. jami'an gwamnati a jihar california na amurka sun ce ala tilas dubban mutane suka fice daga gidajensu a yayin da gobarar daji ta lalata wani yanki a arewacin jihar da yake farfadowa daga gobarar dajin da suka auku cikin 'yan shekarun da suka shige hukumomi sun ce wutar da ke ci ba ƙaƙƙautawa tuni ta lalata hekta 22 na fili kusa da dajin mendocina kimamin kilomita 110 a arewa maso yammacin sacramento babban birnin jihar gobarar ta tilasta wa fiye da mutane dubu uku barin gidajensu har ma gwamnan jihar jerry brown ya ayyana dokar ta ɓace a ƙaramar hukumar lake jama'an kashe gobara sun ce 'yan kwana-kwana mai tan da talatin ne suke aikin kashe gobarar a ƙaramar hukumar lake da tuni ta lalata fiye da haka dubu uku da dari uku na fili jiya litinin da 'yan kwana-kwanan sun yi amfani da jiragen sama masu saukar angulu da suke zubar da ruwa da kuma manyan motocin buldoza to amma har yanzu suna fafutukar ganin sun kashe gobarar jami'ar Yaɗa labaru a fadar shugaban amurka sarah huckabee sanders wadda aka kora daga wani gidan sayar da abinci a jihar virginia 'yan kwanakin da suka shige jiya litinin ta faɗawa manema labarai cewa ba za a yadda ana musgunawa waɗanda suke wa gwamnatin trump aiki ko kuma magoya bayansa ba sai rahika sanders tana nuni ne ga furucin da wata 'yan majalisa mai suna maxine walters ta yi inda ta buƙaci a tsige shugaba trump haka kuma miss walters ta faɗawa magoya bayanta cewa idan suka ga wani ko wata jami'ar gwamnati a shagon sayar da abinci ko na sai da kayayyaki kai ko ma a gidan mai ne to a kore su a ce ba a maraba da su a wurin. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to madalla jiya a kano aka fara wani taron ƙasa da ƙasa na yini biyu akan koyarwa da fahimtar da harkokin addini da siyasa na marigayi dr alhassan al-turabi wanda a shekarun baya-bayan nan ya jagoranci kawo sauyi a kan lamuran addini da siyasa a ƙasar sudan da sauran sassan duniya daga kano ga rahoton mahmud kwari gidauniyar kula da harkokin ilimi ta afak da ke kaduna haɗin gwiwa da cibiyar wayar da kan musulmi da wanzar da fahimta tsakanin addinai da ta kwararta cibiyar nazarin jinsin ɗan adam dukkaninsu a jami'ar bayero kano su ne suka shirya taron da ke gudana a harabar jami'ar ta bayero farfesa ibrahim na iya sada da ke zaman shugaban kwamitin tsare-tsare ya fayyace dalilan shirya taron abinda muke la'akari shine dama dai mu gayyaci mutane waɗanda yake suna da sha'awa na ilimi a tsarin musulunci ba waɗanda za su tsaya su takile kan wani ra'ayi guda ɗaya ba musulunci addini ne na rayuwar ɗan adam na kuma koyaushe wanda kuma na kowane zamani har abada kuma in ilimi ya bazu ya yawaita jama'a za su zauna lafiya ba za su kyamaci wani ba shi misali ilimin musulunci da shi wannan bawan Allah ya nuna mana ya kuma nuna cewa ilimin musulunci ba ilimi bane ka kyamanci wani shi ya tsaya tsayin daka kan kare haƙƙin ɗan adam da musulmin da wanda ma ba musulmin ba kamar yadda dama musulunci hakan kuma yake haka ya tsara mana tun farko musulunci ya ɗauki ɗan adam ya kar girmama dan adam. Wakilai daga kasashen Afirka takwas ne da kuma Birtaniya ke halartar taron waɗanda suka hada da Sudan da Ghana da Senegal da Masar da Mauritania da Jamhuriyar Nijar da kuma mai masaukin baki Najeriya. injiniya sa'id muktar abubakar na daga cikin mahalarta taron daga kasar ghana ra'ayoyi da shi doktor eh, hassan abturabi ya bayar eh, allah ya mai jin kai a kokari ne da ya saman mana mafita domin mu mu samu zamantakewa mai kyau da duniyan yau duniyan yau mai sakewa din nan in ka duba cikin mafi yawancin rubuce-rubucensa ya yi kokari ne ya yi hangen nesa domin ya gano yaya za mu yi mu samu rayuwa wadda yake malamanmu na yau da almajirai da lecturori na jami'a waɗanda suke musulmai kuma suke dirasan musulunci su su iya su samo mana mafita na daga cikin matsaloli da muke samu na yau da kullum zamani ne na mutane ke sakewa da halayensu ne ke sakewa to yaya zamani ne kokarin tabbatar da hukuncin ubangiji a cikin zamani da lokaci da muka samu kawai Ustaz Harun Ahmad Bubakar daga jamhuriyar Nijar na daga cikin ɗaliban marigayi Dr. Hassan Alturabi. Jami'ar da mu muka yi jami'ar Ifirki Amiya sunanta. Babu irin ɗalibi iri-iri wanda baya cikin jami'an na tunani daban-daban daban-daban amma sai gashi an zamna lahiya an kare hali yanzu ba wanda zai cewa ga irin fitintini ko ga wani irin abun da ya fa ya kawo wannan duk wannan irin tunani na Sheikh Shi Abdullah Hassan eh, Hassan Turabi shi ya kawo wannan abu jimlar makaloli goma sha tara ne farfesoshi da shehunan malamai za su gabatar a kan batutuwa daban-daban bisa mahanga da fahimtar marigayi dr hassan alturabi waɗanda suka hada da shigar da mata cikin harkokin siyasa da lamuran shari'a da ilimi da zamantakewa da dai sauransu taron wanda za a kammala a talatar nan sarkin kano malam muhammadu sanusi ne ya jagoranci buɗe shi inda ya yi bitar gwagwarmayar yaɗa ilimin addinin musulunci daidai da zamani ta dr hassan alturabi wanda ya rasu a shekara ta da sha shida yana da shekaru tamanin da hudu a duniya mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria To madalla a gaida Mahmud Ibrahim Kwari. A yau ne 'yan wasan Super Eagles ta Najeriya suke raba rana da takwarorinsu na kasar Argentina a gasar cin kofin duniya ta shekarar 2018 wanda ake yi a kasar Rasha. Nasara dai da Super Eagles ta yi a baya a kan kasar Iceland ya ba Najeriya da ma sauran kasashen Afirka kwarin gwiwa cewa Najeriya na iya kaiwa gaba a wannan gasar da ake yi. wakilin nasiru adamu el hikaya ya tattauna da wani mamban tawagar jami'an super eagles da suke can kasar rasha akan irin shiri da super eagles ta yi ina tare da aminu balele kurfi wanda aka fi sani da aminu dan arewa da ke cikin tawagar najeriya waɗanda ke mara baya ga kungiyar kwallon kafa ta super eagles a rasha wannan talata za a yi wannan wasa tsakanin najeriya da argentina wani hali ake ciki ne gwamnatin tarayya ta ba mu goyon ba nff ta ba 'yan kwallo da coaches goyon bayan da duk abin da suke so abubuwa guda biyu suka rage mu na farko dai mu shiga hili muna neman addu'a ga dukkan kowane ɗan najeriya kwallo ce ta an daɗe ana muhawarori tsakanin najeriya da argentina kuma akwai manya-manyan 'yan kwallo suna ga ƙarshen su ce ya zo na kila daga wannan ba za su iya komawa ba wani kofin duniya na gaba kamar wanda za a yi kasar nan da shekara hudu. A bangaren Najeriya ko a bangaren Argentina kake magana? A bangaren Argentina kamar irin su Messi, irin su Hagan da sauransu wajen su biyar da wuya su sake dawowa kofin eh, zawowa irin wannan wasan kwallon. Haka me kake zai faru da kake ga irin su Messi yana jin za su yi wani abu ne na daban wanda ba su taɓa yi ba ko me kake nufi da wannan? Ina ga duk abin da suka sa gaba a duniya babu wanda ya wuce kamar yau sashe talata na kare mutuncin su kare mutuncin kasar su to amma mu kuma Allah ya ba mu sa'a yan Najeriya kullum mun yadda da da nasara da tsaro duk na ubangiji ne amma dai abubuwan da muke kira ga kowane dan adam da ke Najeriya da addu'a da Allah ya ba shi sa'a ce rana da za ka nuna kana son Najeriya insha Allah addu'a za ta hidda kawo wato wato dai baka magana ma wani hasashe da kai kwanaki cewa ma Najeriya za ta yi nasara kan Argentina aa ai da addu'a muna iya kaiwa ba wanda ya tunanin za mu ci iceland ɗin nan biyu ba ko in addu'a ta yi ƙarfi ta yi zahi ina tabbatar maka ga Allah tana iya dawowa ɗaya. Aminu a sanin ka na wasanni a sanin ka na wasanni takaici menene zai faru in Najeriya ta yi nasara menene kuma zai faru idan akasin haka ya faru. Na farko in Najeriya ta yi nasara za mu je eh, zagaye na goma sha shida. Na biyu da Croatia da Iceland in suka duro muka duro da Argentina za mu iya wucewa in Allah ya To Aminu sai mun tuntuɓe ka in Allah ya yarda eh, bayan ko kafin a fara wasan ko bayan an kammala. To alhamdulillah muna miƙa godiya gare ku kuma a ida mu godiya godiya ga dan uwanmu da ke najeriya don mun shigo muka yi wasu 'yan abubuwa ko mun koma to madalla allah ka ba da jiriya sa'a da rabo akan wannan wasan da za su yi ana sauraren waɗannan shirye-shirye ne daga nan sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc yanzu ko karfe ɗaya ne da minti goma sha shida a nan na dare a nan washington ga shirinmu na gaba. tsaka mai wuya. Jama'a ku da wannan lokaci da mu da ku a wani sabon shiri na tsakan wuya. To kafin mu kutsa a cikin shirin yau muna so mu fara da yin ta'aziyya akan rashin da muka yi na wani hamshakin dan siyasar Najeriya kuma tsohon bakon shirin nan na tsaka mai wuya. Muna muku maganar Alhaji Abdulrahman Jimita ne tsohon shugaban ma'aikatan fadar gwamnatin jihar Adamawa wanda aka taɓa shirin nan na tsaka mai wuya da shi kuma wanda ya rasu ranar Lahadi 17 ga watan nan na Yunin shekarar 2018 din nan a ƙasar saudiya kullum za ta bude facebook za ta bude eh, jarida za ta bude twitter akwai zage-zage da sharri wanda ake mana mu da muke shugabanni ba wannan baya tamun mu baya tamun mu musamman ba ta banni don na yi istihara jini na na akuya ne idan akuya zai ci zanen ka kaɗan ki dutse ka har sai kace Allah ya dina wa akuyan nan ba ta wata da za ka zo da 'ya'ya uku da cin zanen saboda ka ba wani abu wasu zage-zage ku yi masu sharri ku yi masu kazafi ku yi babu wanda ya da mu kan da muka sa a gaban Adamawa. Allah sarki marigayi Abdurrahman Abaji Maita kenan babban hafsa a gidan gwamnatin jihar Adamawa wanda tsawon dan siyasa ne da bai shayin faɗin ra'ayinsa da hakan yasa wasu ke masa kallon mai abarota shi dai marigayin an sha fafatawa da shi a cikin wannan shiri na tsaka mai wuya ko kuma yakan ma jawo abin da kan sa a yi tsaka mai wuya kama daga batun rufe zauren majalisar dokin jihar Adama a zamanin gwamnatin Murtala Yako da har ake masa lakabi da ko sama da ƙasa za ta hadu kana kuma ga ma batun ko za a samu a kulba lokacin da ya ce gwamnan jihar adama sanato muhammadu bin doji birla da ma gwamnatin jihar suna bayan tsohon mataimakin shugaban kasa a atiku abubakar a zaben shekarar 2019 naka naka ne za mu tsaya a kan namu duk abin da zai faru ya faru demokuraɗiyyar najeriya in babu kai turakin adamawa da ba yi ba daga zaben amurka mun tabbatar da allah yake ba da mulki watanni uku za ka rantse da ƙur'ani trump ba zai kai zaɓe ba amma allah mai bada mulki ya bashi saboda haka duk sara da sassaƙa da za a maka dukkan soki burutsu da za a maka za mu zaɓe ta za mu bi ta in sama zai haɗu da ƙasa za mu bi turakin adama dukkan abin da zai faru a adama mu bi mun yi yarin duk wannan gwamnati na yi a tiku abubakar ne. Haba Jimeta kusan fa ya aiki da daukacin gwamnanin jihar adama tun komawar demokuraɗiyya a shekarar 1999 kama daga boni haruna mutane yako har zuwa bindo Jibrilla, ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya kowa yana sha'aninsa ya manta babban gidansa sun mu to allah ji kan alhaji abdulrahman jimeta muna taya iyalansa da mutanen jihar adama da najeriya baki daya juyayen wannan rashi allah sa ya huta mu kuma allah sa mu cika da imani To shin ko ka samu labarin cewa an tsige Hama Ahmadu tsohon minister jamhuriyar Nijar daga kujerarsa ta majalisar dokokin wannan kasa? Ainihi mataimakin shugaban majalisar dokokin kasa ne ya rubuta wa kotun tsarin mulki wasiƙa a farkon watan nan na Yuni domin ta fayyace matsayin ɗan majalisa Hama Ahmadu bisa la'akari da wani hukuncin da ya hau kansa a ranar 17 ga watan Maris na 2017 saboda samunsa da hannu a wata badakalar sayan jarirai. bayan nazarin wannan bukata alkalan kotun tsarin mulkin waɗanda suka dogara da tanade-tanaden da kundin zaben nijar ya kunsa sun buƙaci majalisar dokokin ƙasa ta maye gurbin hama amadu da mataimakinsa garba hima biden sun lubewar kujerarsa ta ɗan majalisar dokokin ƙasa jagoran na 'yan adawar nijar hama amadu na fuskantar barazanar rasa 'yancinsa na shiga zaben 2021 idan aka dubi wani sashe na sabon kundin zaben wannan ƙasa. Dr. Abubakar Amadu Hassan shine shugaban kungiyar masanan dokokin tsarin mulki a nijar Shi kundin tsarin na jamhuriyar Nijar na 2017 a ayashi na takwas ya kwatanta da cewa duk wanda ya zamanto aka ma hukunci kamar irin na Malam hamu Amadu na darmin kamar yari a shekara guda kuma ba yi rehabilitan shi ba ba a iya mishi girgam lokacin da za a yi zaɓe barantana shi ya zamanto dan takara. Da kenan 2021 da Red Lahiya takarar Malam hamu Amadu abu ne mai wuya wannan kotu ta amince kenan dai a siyasance eh, an san akwai matsala yanzu game da makomashi. Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To gaishe ka Sule. To bayan shirin yau muna da shiri guda ɗaya da ya rage mana kan wannan al'amari na siyasar jamhuriyar Nijar. A shirin na yau inda Asmanu Muhammadu da Dudu Muhammadu suke ci gaba da dambarwa akan wannan siyasa ta ƙasar tasu musamman kan shekaru bakwai na hawan mulkin shugaban Muhammadu Isu. Za mu tashi ne daga zargin da shi dudun yake a can baya a ƙarshen shirin makon jiya. ne cewa wa yanzu doka ya ba ta aiki ma a Nijar domin cikin masu karya ta ma har da mutane manya shugabanni. Shari'a ake yi jama'a ta ce ba ta yarda shi ba. So nawa so nawa nan ina zuwa shari'a aka yi nan saurara nan aka yi aka yi shari'a a maraɗi za mu yi zanga zanga gwamnan maraɗi ya ki bin wannan umarnin shari'a nan aka shari'a ta huddo shari'a aka yi zancen TV labari aka zo aka shari'a ta ce a ji a buɗe wannan suna da gaskiya aka ki bin wannan umarnin kake cewa mu talakawa mu bi wannan umarnin kana tsammani waɗanda suka ƙi bin umarnin gwamnati wanda suka bin umarnin shari'a alƙalin shari'a wannan mutane kake son talaka su musu biyayya don haka nan mu ba zancen wai tsiraru bane mun yarda mu tsiraru ne amma wanda yace shi mulki zai irin na sayyidina Umar to ya kamata ya huto mana zancen mulkin sayyidina Umar hutowa cewa a'a wa'yan Nijar nan wanda suka hoto minorite ne wato tsiraru ne da harshen Hausa yaya ma mutumin da yake mulkin jama'a zai bambanta waɗannan nashi ne waɗannan ba nashi ba ne ba zai saurara wanda ba nashi ba. Amma ana maganar rinjaye ne alhaji. Zancen rinjaye ai da ya sa aka doka? A cikin dokar ƙasa constitution babu zancen ayar doka wanda ta yi zancen ƴan adawa, babu ayar doka wanda ta ce idan talaka bai bai hutu ya faɗi ra'ayinsa, babu akwai ai ba zauwa suke da ƙarfin mulki ba zauwa suke yi akan cewa an zaɓe su duk da ba zaɓe su ba wannan constitution ɗin talakan Nijar ne jefa ƙuri'a ya zama shugaban ƙasa amma alhaji ana ganin kamar ku bangaren ku na 'yan adawa saboda kun kasa ne yanzu kuke kamun kafa da kungiyoyin Me muka kasa ba shi muke ba ake zo ana liƙe mu jiya na fito daga shari'a. Shi ne muke yi wani abin da ya kama mu abin da ya dace mu 'yan adawa shi ne muke yi. Amma bai hana ba a kama mu a makure mu a kai mu gaban kotu a ce sai an mana shari'a akan abin da doka ta sani. Eh, Haji Asumana ana kwatanta mulkin ku mulki ne na nuna ƙarfi da yaji saboda kuna da rinjaye a majalisar dokoki ku ci karanku ba baka. don abin da ke so da kai alhaji yusuf wa'annan mutane ba su shirya ma adawa ba ta zan cilas ne gare su ka san cilas ba su shirya ma adawa ba ai ai wannan haukar da suke yi ta neman yadda za su yi su kada gwamnatin nan amma ai shugaban kasa ya sha kira gare su su zo a yi milki ai haba malam ina zuwa haba in ya maka wa'anda aka yi kira gare su an yi kira gare su kuma sun karba wato ba da ba ni da na gaya maka wa'anda aka yi kira gare su an yi kira gare su kuma sun karba su zo su yi adawar ai mun yi sana adawar idan kuma da muka yi ta Ita kuka iya ai ba haka muka zara kamar mulki kuma ku iya shi ba ka lura amma yau wannan adawa ita kuka iya ta yau shugaban kasa isu muhammadu alhamdulillahi shekarar shi bakwai yana mulkin kasar nan sannan yan kasar nan sun gode wa Allah sun gode mai isu muhammadu za ka saurari irin su dudu kamar dudu da ire-irensu suna taban kaura ka lura amma ba ta da amfani. A ɗazu ka yi magana cewa abin da ya sa dalilin ku na ƙin tattauna da su ƙungiyoyin fararen kuna mm. saboda kun ga 'yan siyasa tare da su. Kwarai suna ma ke jagorancin su. A zamanin ta zarce kuma kun kulla kawance da ƙungiyoyin fararen Yanzu Zamanin ta zarce kacce. Yanzu zamanin zamanin ta zarce ne. Wani doka Isu ya taka Isu bayan zaɓe. Eh. Lokacin shi ya kai. ya ce zai ta zarci amma ana magana kokowa ce ana iya zancen waccan kokowa da mun kai attention waccan kokowa da mun kai ta duniya ce gaba daya akwai in european ciki akwai oni ciki akwai eh, ciki akwai niger ciki akwai ƴan adawa ciki akwai ƴan majamiya eh, bashi eh, sandika ciki akwai kowa da kowa mai wagga kokowa ƙazai ta ƙarya ce ta ƙarya ce saboda mutane ba su da abin da za su gora ma shugaban ƙasa shi yasa aka komo bisa wannan doka ta kasafin kuɗi mutanen da suka yahe masu bashi wanda mu muka koko a yahe shi <laughs> ka lura lokacin nan parti socialist goma sha biyu ƙasa goma sha biyu parti socialist ke ikonsu mu muke kokowa a yahe amma kuna buƙatar kuɗi kuka yahe wa manyan manyan kamfanoni haraji ba a yahe ba manyan kamfanoni haraji ba doka ce kamfanoni sun ɗauke alƙawari za su gina kalsoshi za su gina likitoci za su yi ayyuka na ci gaban karkara saboda haka gwamnati tana bin wannan zance sau da ƙafa za a yi akwai ƙungiya ta irtp wannan ƙungiya wadda ke kula da harkar eh, eh, telefonik da sauransu za ta bi sau da kafa duk telefonkin da an kai kasar ga duk lambar da aka kiranya akwai ta hannun gwamnati mun sani babu zancen cuta sai shi san tashi hankali in baka san abu ba bincika ka sani alhaji za mu komo kan batun shirye-shiryen zaben shekarar 2021 mm. a yanzu haka dai an lura cewa akwai baraka tsakanin ku jam'iyyun da ke mulki na mrn musamman ma kan batun shirye-shiryen wannan zaben kama daga batun kundin zaɓe inda ma aka samu ɗaya daga cikin jam'iyyun da ke kawancen da ke mulki kishin ƙasa wacce ta fitar da sanarwa ta nuna rashin gamsota yadda ake shirye-shiryen wannan zaben kan ba gana shi wannan kundin. A gani na wannan kuskure ne na wannan jam'iyya. Paske wannan dai tsare-tsare da kundin zaɓe wanda a cewa akwai electoral dukkan dibitoci na majority a majalisa sun yi votan shi ana iya ce kenan daga ciki daga no daga ciki har da jam'iyyar kishin kasa yanzu dai ta tabbata cewa baraka ta kunno ba baraka bace no ba baraka bace jam'iyyoyi na siyasa ah, Allah kenan ka lura jam'iyya ai kowace jam'iyya tana da yanci ba jam'iyyar da aka tauye ma haƙƙi ta faɗi ra'ayinta bisa abin da ta gani. Haji Dudu eh, zaɓe na kan kamawa. Eh, gashi babu wakilcin ku a ɓangaren hukumar zaɓe mai zaman kanta. Ba ka ganin watakila idan aka tafi a haka jirgi zai bar barku a tasha. To a gaishe ku kamar da muka ce muna da shiri ɗaya tilau hadin da ya rage mana akan wannan muhawara ta jamhuriyar Nijar kuma muna kammala shi za mu sake komawa Najeriya insha Allahu. Kamar kullum muna godiya ga su bakin namu Asmanu Muhammadu da Dudu Muhammadu da kuma shi wakilin mu Yusuf Abdullahi da ya shirya kuma ya jagoranci muhawara din. A madadin su duka ne ne Aliyu Mustapha Sakwato a Washington. Huta lafiya. To madalla yanzu kuma ga labarai a takaice. A ranar Juma'a aka kori jamar yada labaru a fadar shugaban Amurka Sarah Huckabee Sanders daga wani gidan cin abinci a jihar Virginia. A makon jiya ma wasu masu zanga-zanga sun yi wa shugaban ma'aikatar matakan tsaron cikin gida shi ma a wani gidan sayar da abincin 'yan kasar Mexico ihu. Masu lura da harkokin Amurka sun ɗora wa shugaba Donald Trump laifin cewa shi ne ya jawo haka. a saboda manufofinsa da ba su da farin jini musamman ma na raba iyaye da yaransu a saboda kawai sun shigo amurka ba bisa ka'ida ba jiya litinin aka fara wani zagaye na shawarwarin samun zaman lafiya a ƙasar sudan ta kudu a birnin khartoum to duka duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin namu sai an jima can da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani shirye-shirye yanzu a madadin jummai ali da ta taimaka muka gabatar da shirin da kuma sidi wanda ya shirya ba da umarni sai mu na wannan safiyar john ellison baba ya kuma ne ke sallama da ku shi an jima da hantsi salamu alaikum